radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله Bismillahirrahmanirrahim. Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin na rana na yau Litinin. Muhammad Aminu Ibrahim kyau ake muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu. Da farko dai za mu buɗe tashar mu da karanto muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na labaran wasanni. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Da fatan masu su gyara zama kuma su jaɗin shirin amma kafin nan ga shirin ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin biyar ga watan satumban shekara ta 2022 wanda ya daidai da takwas ga watan safar na shekara ta 1444 ga Mariya. masu saurare kun san cewa shekaru 116 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan satumban shekara ta 1905 aka kulle yarjejeniyar sulhu a tsakanin japan da rasha wadda ake kira da yarjejeniyar portsmouth kafin haka da sojojin japan sun kai hari na bazata a kan jiragen ruwan yaƙi na ƙasar rasha a ranar 8 ga watan fabrairun shekara ta 1904 a gabar ruwa ta port auto daga nan kuma ta ci gaba da samun nasara a kan sojan rasha har ya kai ga sarakunan ƙasar rasha na lokacin suka bugaci a sulhunta inda a rana irin ta yau ne aka rataba hannu akan yarjejeniyar sulhu tsakanin rasha da japan a cikin yarjejeniyar sulhun da ya ƙasar rasha ta miƙa koriya ga ƙasar japan japan ta ci gaba da iko da ƙasar korea a zuwa ƙarshen yakin duniya na biyu inda jamus da japan da kuma italiya suka sha kashi bayan nan amurka da rasha suka raba korea zuwa korea ta kudu da kuma korea ta arewa amurka ta mame korea ta kudu yayin da ita kuma rasha ta mame korea ta arewa da karshe masu ware kun san cewa shekaru 39 suka gabata a rana irin ta yau 'yan kungiyar mko sun tada wasu bama-bamai a tsakiyar birnin tehran na kasar iran wanda ya kashe mutane da dama bam ɗin yana da karfin gaske ta yadda sai da aka je ƙara fashewarsa a faɗin birnin baki ɗaya banda kuma sun tada wasu bama-bamai a daidai lokacin da mutane suke kawo ɗauki a wurin wannan tashin bam ɗin da yana a matsayin taimakawa sojojin ƙasar iraki ne waɗanda suke shan kayi a fagen daga a karawar da suke da dakarun ƙasar iran ƙungiyar mko dai tana kashe mutane da dama a kasar iran da kungiyar da kanta ta amince da cewa sun kashe mutane akalla dubu goma sha biyar a faɗin ƙasar.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa VOH kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Iran ta ce tana iya makance ƙarancin makamashi a Turai idan an fahimci juna a tattaunawar Vienna. shugaban kasashen mali da burkina faso sun gana a karon farko a birnin bamako sannan za ku ji cewa najeriya za ta biya dala amurka miliyan 496 ga wani kamfanin kasar india dangane da kamfanin karafata a jakuta yanzu kuma ga cikakkun labaran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa idan an fahimci juna tsakanin ƙasashen amurka da turai a bangare guda da kuma kasar iran a tattaunawar farfado da yarjejeniyar jcpoa kan shirin nukiliyar ƙasar iran iran tana iya magance karancin makamashi wanda ƙasashen turai suke fama da shi kamfanin dillacin labaran irina na kasar iran ya nakalto nasir kan'ani kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran yana faɗar haka a safiyar yau litinin a taronsa da kafafen yada labarai da ya saba gabatarwa a kowace ranar litinin kan'ani ya kara da cewa manufar ƙasar iran a farfaɗo da yarjejeniyar jcpoa ita ce ganin amurka ta soke dukkanin takunkuman tattalin arzikin da ta ɗora ƙasar da kuma mutanen ƙasar tare da wasu sharuɗa wa'anda da su ne iran za ta amfana da yarjejeniyar ya ce an gabatar da shawarori da dama kuma daga dukkanin bangarorin biyu amma a halin yanzu iran ta gabatar da nata ra'ayin dangane da shawarorin da kasashen turai suka gabatar a halin yanzu dai ya ce muna jiran gwamnatin amurka ta gabatar da ra'ayinta na karshe. shugabannin sojoji na kasashen mali da kuma burkina faso sun gana a birnin bamako babban birnin kasar mali a karon farko tun bayan juyin mulkin da suka yi a kasashen su shafin yanar gizo na labarai african news ya bayyana cewa kanar asimi gwaito shugaban gwamnatin soja na kasar mali ya gana da takwaransa na kasar burkina faso paul henry damiba a birnin bamako a ranar asabar da ta gabata inda bangarorin biyu suka tattauna batutuwan da suka shafi kasashen biyu musamman matsalolin tsaro da suka addabi kasashen biyu a jawabin da ya gabatar bayan isarsa a birnin bamako paul damiba ya ce ya zo kasar mali ne don ganawa da jami'an gwamnatin kasar kan matsalolin da kasashen biyu suke fuskanta musamman na harkokin tsaro ya ce a nan akwai buƙatar a ƙara ƙarfafa dangantakar tsaro da ke tsakanin ƙasashen biyu don magance matsalolin tsaro da mutanen ƙasashen biyu suke fama da su ziyarar da damiba ya kai ƙasar mali dai ya zo a daidai lokacin da gwamnatin ƙasar ta mali ta saki sojoji uku daga cikin sojoji 49 na ƙasar ivory coast wanda ta ce sun shiga ƙasar ba tare da izini ba har ila labarin ya ƙara da cewa shugaba paul henry damiba ya wuce zuwa kasar ivory coast bayan ya kammala ziyararsa a kasar mali sojojin kasar iraki sun kafa sansanonin su a kan hanyar tafiyar masu ziyarar arba'in a dukkanin hanyoyin shiga birnin karbala kamfanin dillancin labaran fars news na kasar iran ya bayyana cewa manufar sojojin kasar iraki ita ce tabbatar da tsaro da lafiyan miliyoyin masu ziyara arba'in a karbala da kuma hanyar su ta zuwa da kuma komawa daga inda suka fito labarin ya kara da cewa runduna ta 110 ta dakarun sa kai na hajjdu sha'abi na ƙasar ta iraki ma sun bayyana cewa za su tabbatar da lafiya da tsaron masu ziyara 40 daga ciki da wajen kasar. a ranar 20 ga watan safar na shekara ta 1444 ne dai za a yi juyayin 40 na shahadar imam hussein alaihi salam limami na uku daga cikin limami masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya yi daidai da ranar 17 ga watan satumban shekara ta 2022 ana sa ran miliyoyin mutanen ƙasar iran ne za su halarci juyayin 40 a birnin karbala a wannan shekarar. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin tarayyar najeriya ta amince ta biya kamfanin global steel group na kasar india dala amurka miliyan 496 maimakon dala biliyan 5 da digo 258 da kamfanin ya nema saboda soke kwantaragin da gwamnatin najeriya ta bawa kamfanin a shekara ta 2008 jaridar princeton ta najeriya ta nakalto umar gwandu kakakin ministan shari'a abubakar malami yana fadar haka ya kuma kara da cewa gwamnati za ta biya wa'annan kudade ga kamfanin ne saboda bata kwantaragin da ta bashi a tsakanin shekara 1999 zuwa 2007 na kula da kamfanin karafa na ajakuta da ke jihar kogi a tsakiyar kasar gwamnatin marigayi shugaba umar musa yar addu'a ce ta soke kwantiragin bayan da ta tabbatar da cewa kasar ba za ta amfana da shi ba sai dai masana sun bayyana cewa da gwamnatin kasar ta saurara har zuwa kwanaki 55 daga ranar da ta soke kwantiragin to sai dai kamfanin global steel group ya biya gwamnatin najeriya dala amurka miliyan 26 kasar rasha ce dai ta fara gina kamfanin karafa na ajakuta da ke jihar kogi amma ba tare da kammala shi ba kuma da an kammala aikin gina kamfanin da zai zama ɗaya daga cikin cibiyoyin faɗaɗa tattalin arziki na tarayyar najeriya ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha ta jaddada buƙatar a ɗauke cibiyar majalisar ɗinkin duniya daga amurka zuwa wata ƙasa kamfanin dilancin labaran mehr na ƙasar iran ya nakalto alexi drobinin darekta mai kula da al'amuran tsare-tsare na ma'aikatar harkokin wajen ƙasar rasha yana faɗar haka drobinin ya ƙara da cewa a lokacin da gwamnatin ƙasar amurka ta amince ta ɗauki bakoncin dukkanin ƙasashen duniya a cibiyar majalisar ɗinkin duniya da za a gina a birnin new york a shekarar da. daya ta ɗauki alkawalin ba za ta yi amfani da wannan matsayin don tozarta wasu kasashen duniya ba jami'in diplomasiyar ya kara da cewa halin yanzu ba jami'an diplomasiyar ƙasar rasha kaɗai suke fuskantar wulakanci da kuma jinkiri wajen samun visa don isa cibiyar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york ba sai dai akwai wasu kasashen duniya da dama wa'anda suke fama da irin wa'annan matsaloli daga gwamnatin ƙasar amurka jami'in ya kara da cewa kafin a amince a maida cibiyar majalisar ɗinkin duniya daga geneva zuwa new york a shekarar 1951 amurka ce take ɗaukar nauyin kashe 25 cikin 100 na bukatun majalisar don haka ne aka amince da maida cibiyar majalisar zuwa birnin new york na ƙasar ta amurka masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. madalla da tahir amin da kanto labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na labaran wasanni labaran matasa da sauran masu shawarar wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake sauran mu a cikin shirin labaran wasanni wanda a cikin zamanin kawo muku labaran wasanni da su shafi kashin nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai da fatan masu wari sukan ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla zuwa fara da nahiyar Afirka inda za ku cewa tawarar kwallon kafa ta mena ta jamhuriyar Nijar ta samu cikin shiga gasar kwallon kafa cin kofin Afirka na yan wasa masu murzale da a cikin gida wato Chan 2023 wadda za a gudanar a baɗi a ƙasar Algeria. Nijar ta samu wannan nasarar ce bayan ta lallasa ƙasar Togo da ci uku da ɗaya a wasan da suka buga a ranar Asabar ta gabata a ƙasar Benin. Hakan dai ya sa Nijar za ta halarci gasar a karo na hudu a tarihi. A karawar farko da suka yi a ranar 28 ga watan Agusta, Togo ta doke Nijar da ci ɗaya da babu alome. Yanzu dai Nijar ta bi son gashen Senegal, Madagascar da Sudan wanda suka yanki tikitin zuwa gasar ta baɗi. dama tuni kasashen libya da morocco mai rike da kambun gasar da kuma algeria mai masaukin baki suka samu gurbi a kasar da za a fara ranakun sha ga watan janairu zuwa hudu ga watan fabrairu shekara ta 2023 a karo na biyu kenan a cikin wannan shekara kungiyar kwallon kafa ta kasar ghana ta hana kungiyar sufa eagles ta nigeria tsallakawa zuwa wani wasa mai muhimmanci jaridar premium times da ake bugawa a nigeria ta bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta kasar ghana wato black star ta hana sufa eagles wucewa don halartar gasar chan ta shekara ta 23 wanda za a gudana a kasar Algeria a shekara mai zuwa a bugun da suka yi na daga kai sai mai tsaron gida inda aka tashi wasan 4 da 5 4. Wasan da gudanar a Cape Coast, Nigeria tana buƙatar rama ci biyu da Ghana ta yi mata a ƙarshen makon da ya gabata don haka a wasan na Asabar ta samu nasara ta samu ci biyu har zuwa ƙarshen wasan da haka dai aka kammala wasan dai aka je bugun daga kai sai mai tsaron gida inda nigeria ta yi asarar kwallo guda wanda Ogochukwu ya barar sannan Ghana ta ci kwallaye biyar a jere da haka kuma su Eagles ta kasa wucewa zuwa gasar ta Chan ta shekara ta 2023. To yanzu kuma bari mu yada zango a yankin Asiya domin jin wainar da ake toyawa idan muka garzaya kasar Iran za a ci cewa Iran ta zama ta ɗaya a gasar gidan jiki ta yankin Asiya da ya samu halartar 'yan wasa hamsin da biyar wanda hukumar da ke kula da wasannin daga nauyi ta asiya ta shirya a kasar kazakhstan inda tawagar iran ta samu nomobin yabo guda ashirin da ɗaya kasar iraki ce ta zo ta biyu yayin da haɗaɗɗen dawar larabawa ta zo a matsayin ta uku a wannan gasa tawagar shirya gasar ƙwallon kafa ta duniya ta isa birnin tehran a kasar iran a ranar ga gabata ce ɗaya ga watan satumba tawagar shirya ƙwallon kafa ta duniya cop trophy ya isa birnin tehran a filin saukar jiragen sama na imamu khomeini da ke nan birnin tehran tare da wakilan hukumar ƙwallon kafa ta duniya fifa inda suka mika tutar a hasumiyar milad da ke birnin tehran bisa ka'ida za a zagaya da kofin ne a faɗin ƙasashen duniya da suka yanki tikitin halartar gasar ta cin kofin na duniya da za a ƙasar qatar a yanda watan nuwamba mai zuwa a gefe guda kuma ƙasar iran ta saka da duma da take kunshe da ƙasashen da za su halarci gasar cin kofin duniya da ƙasar qatar za ta ɗauki bakunci irin ta miƙa shi kyauta ga hukumar ta fifa 'yan wasan kwallon hannu na kasar iran sun zo na biyu a gasar kwallon hannu ta yankin asiya ta matasa iran ta sha kashi a hannun kasar koriya ta kudu ne da ce 26 ita kuma tana 22 a wasan karshe wato final da suka buga a cin kofin na asiya to yanzu kuma bari mu leka filin wasa domin jin wayan da ake cewa a bangaren gasar premier league da ake yi a kasar iran inda aka shiga mako na biyar a yau litinin din nan ne za a kara tsakanin nasaji mazandaran da kuma miss karman sai kuma Alminu arak ta kara da tarakto sai kuma havadar ta kara da fesfolis ita kuwa zubahan ta kara da sefahan sai kuma gargahar sirjan ta kara da malavan sai kuma san'ati abadan ta kara da naft masjid suleiman ita kuwa fulad za ta kara ne da miss rafsanjani wato a gobe talata kuma a kara tsakanin istiklal da pekan To ga mai kwana da ku bari mu karkare shirin namu a nahiyar Turai kuma za ku ji cewa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta doke Real Batist da ci biyu da daya a wasa mako na hudu na gasar La Liga da suka buga ranar Asabar ta gabata a Santiago Bernabeu. Minti tara da fara wasan venetius Junior ya ci wa Real kwallo sai a minti na takwas tsakani Sergio canals ya farke wa Batist. Uyoyin biyu sun kara a bara inda real madrid ta je ta ci basis ɗaya da babu a ranar 28 ga watan agustan shekara 2021 sannan kuma ta tashi babu ci a ranar 20 ga watan mayu na shekara ta 2022 a santiago ranar 6 ga watan satumba ne real madrid za ta ziyarci celta don buga wasa na farko a cikin rukunin champions league na bana kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta taka wa arsenal burki a bayan cin wasa biyar a premier Manchester United ta doke Arsenal ne da ci uku da ɗaya a wasan mako na shida a gasar Premier League da suka buga a jiya Lahadi a Old Trafford. Kuma ita ce ta fara cin kwallo a minti na biyar ta hannun Anthony, sabon dan wasan da ta ɗauka a bana daga ajax tun a minti na goma sha biyar fara ta molan ne gabriel martinelli ya ci manchester united kwallo amma ka soke ta cewa an yi wa Eriksen ita tun da farko sai dai bayan komawa zagaye na biyu bukayo saka ya farke kwallon da aka ci gonas united ta ci wasa hudu a jere kenan bayan da aka doke ta karawa biyu tun farko sun zama na uku da suka yi wannan bajintar wannan wannan bajintar bayan tottenham a shekara da da kuma arsenal a shekara ta 2018 da kuma goma a ranar takwas ga watan satumba united za ta kara da real sociedad a wasan farko a cikin rukuni european league ta kakar bana ita kuma arsenal ta kece raini da fc zurich diddi a ranar takwas ga watan na satumba dan kasar brazil mai tsaron baya marcelo ya koma taka leda a kungiyar girka olympicos bayan barin real madrid a ƙarshen kakar da ta wuce mai shekara 32 da haihuwa ya bar real madrid a matakin wanda ke kan gaba na yawan lashe kofi a tarihin kungiyar bayan kaka goma sha biyar da ya yi a kungiyar ta real madrid ya lashe la liga na shida da champions league na biyar a kakar da ta wuce wadda aka buga karawa na goma sha takwas to masu duka duka iya abin da ya sauke a cikin shirin gan lokacin da aka ɗirma mana ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a tarbe mu a shiri na gaba da wani jin mu dauke da sa'adan shirye-shirye amma kafin na amma din wanda suka taimaka shi na kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya ana iya ci gaba biyan shirye-shiryen mu a shafin na ragi zuwa wato www.tv1.ng a huta lafiya. Shirinmu na gaba shine shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. inda a wannan karan za mu kawo muku waka ta juyayi da aka yi na ranar goma ga watan ashura na shahadar imam hussein alaihi salam ai saurari lafiya kide-kiden iraniyawa Jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin nan da cin sa mai ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa Bari koma gefe an raku da Sa'id Buhari domin jin irin wakar da ya rera mana a cikin wannan shiri da za mu gabatar muku.

برا چکر و تر خان تل شبرا اگه تالش کمش و گلونی من دنشم تل شبرا an gaishe ka sa'id buhari a cikin wannan waka da ka gabatar a nan zan jarin zamun shirin gan lokaci na hararen mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma idan waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. To masu ware zan yi bankon da ku a nan a cikin shirin namu gan lokacin hararen mu a ganin lokaci na hararen mu a tarbe mu a shiri na gaba da mun jin mu dauki da wasu hararin shirye-shirye amma kafin na amma din tahir amin da kasance labaran duniya za a iya ci gaba da biyan shirye-shirye ma shafin yanar gizo wato www.tv1.ng